صبيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قالوا لن تطع أشياء التي إني رأيت أحد أشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين ba mu da ba ta cikin kodin nan zama akwai mace gwamnati a ciki hmm, da dubu masu ta cire muna ba ta babu da dubu muna wani dai ba ta da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

iyayenmu mata da muka haɗu a wannan farfajiyar gida a gidanwa alhaji gidanwa jama'a mai suna mai gidan gidan na'am gidan alhaji alhaji abubakar yam yakubu yali yakubu ko wanda Allah maɗaukakin sarki cikin yardarsa da amincewarsa ya haɗa mu a wannan farfajiyar gida ba don komai ba sai domin tayawa juna murna bisa ga wannan alkhairin da Allah maɗaukakin sarki ya azurta mu da shi na auren wayannan wato wannan amarya da mai gidanta aka shirya wannan walima aka ke gayyaci iyaye maza da mata ba don komai ba sai don taya su murna a daidai lokacin da muka zo domin gabatar da wannan karatun an samu 'yan matsaloli na abin murya wanda ba laihinmu ba ne matsala ce ta wani lokaci za ka ɗauka abin na da caji kuma zan wani dalili sa a samu matsala saboda haka shi ne dalilin da ya samu haƙa da matsowa kusa da ku ta yadda abinda muke faɗa kuna jin abinda ake faɗi mu ma kusan idan ana haka za a ga yi muna samun natsuwa alhamdulillah Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu a cikin wannan haduwa akwai da mu iyaye mata da muka zo tare da su a muka haɗu tare da su a wannan wurin iyayenmu da sauransu ina ba da hankuri bisa ga ɗan makara da aka samu shi ma wanda tun ƙarfe hudu yana jira a kira ni har hudu da kusan wani abu ko da aka kira yana wurin masu aikin firintin a yi wasu takardu wannan shi ne dai matsalar da aka samu ina ba ku hankuri akan wannan matsala da aka samu to alhamdulillah kamar da muka yi ma juna alƙawalin cewa in Allah ya yarda za mu tattauna wasu muhimman hanyoyi da suke samar da jin daɗi da samun natsuwa da kwanciyar hankali a cikin zamantakewar mu abubuwan nan ababe ne har guda goma wayanda nake so na ambata mana suwa cikin ɗan takaitaccen lokacin da muke da shi muna roƙon Allah shi muna jagora kuma Allah ya ba mu ikon kiyayewa ina fatar uwar gayya wato uwar ta yaya ta amarya tana tare da mu ko wanda tun da zo an ce amarya tana nan to da Allah yana gabatar da uzuri ku ya haƙuri da farko muna yi ma Allah subhanahu wata'ala godiya ubangijin kai. salati da aminci su tabbata ala nabiyina muhammadin bisa ga shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du wa inna min a'zamin ni'ami yana daga cikin mafi girman ni'imomi allati an'ama Allahu biha 'ala al-ibad ni'imar da Allah yayi zuwa ga bayansa Shi ne ni'imatu zawaj wato ni'ima ta aure yana daga cikin ni'imar da Allah ya mana wadda ba ƙaramin ni'ima ba ce. Shi ne ni'imar Allah subhanahu ta'ala ya halatta mana aure a cikin wato zamantakewar mu domin ba dan aure ba to zina ce za a yi kuma da za a ce ana zina to za a rikide a rikice ba iya gane wannan dan wane ne wannan jikan wane ne yanzu kun ga a cikin dabbobi ba ka iya gane wannan dan wane ne wannan jikan wane ne saboda ni ba aure ake rayuwa ta ita ba amma mu yanzu nan da an tashi wurin nan ko yanzu ga takkacin ne aka ce kowa ya koma gidansu to za a yi tsindiya tsindiya kaga wayancan su biyar wayancan su uku wayancan su hudu ba magana cewa mu uwan mu daban kowa abin da yake kudi dai families to muna yi Allah godiya ga wanda ni'imar da Allah ya bana ta ni'imatu zawaj wa inna sa'adatahu kuma abinda arzikin aure ta tahaddaku bil akhlaqil karima yana tabbata ne ta hanyar kyawawan ɗabi'u babu yadda za a yi aure ya yi shawa a yi murna da aure a yi farin ciki sai an samu ma'aurata suna da kyawawan halaye ma'ana miji yana da kyawawan ɗabi'u ita ma amurya tana da kyawawan ɗabi'u wal'ada bil islamiyya sannan ya zama da suna da suna ladabtuwa da dubba na musulunci addinin musulunci ya na dubba a cikin zamantakewar aure ba yadda za a yi aure ya kyawo sai Allah da da waɗannan na dubban wani na hamil asibabin sa'ada yana daga cikin mahi muhimmancin hanyoyin samar da zaman lafiya mai ɗorewa da kwanciyar hankali da jin daɗin rayuwar aure shine a kula da waɗannan ababe kamar haka abu na farko shine ta ga wallahi ta'ala ta zaujiya a samu jin tsoron Allah a cikin zamantakewar aure bayan da za a yi aure ya yi kyau na kowa duk wani mai da'awar shi islam ya kai to aurensa ba zai yi kyau ba sai wayannan ma'auratan sun san tsoron Allah gaba attaka wallahi a asasus sakina jin tsoron Allah maɗaukakin sarki shine tushen samar da natsuwa walmawadda, kuma shine tushen samar da ƙauna a zamantakewar aure babu yadda za a yi a zamantakewar aure a samu natsuwa a samu kwanciyar hankali a samu soyayya sai an sa tsoron Allah jama'a kun san dalili wake samar da natsuwa ba kuma an sa ba wake ba da natsuwa wake ba da kwanciyar hankali wake sa mutum ya yi gyangyaɗi ya samu natsuwar da zai sa har ma ya yi gyangyaɗi da bacci ba Allah ke ga wannan ba to in kana so in kina so ki samu zaman lafiya mai dorewa da natsuwa mai dorewa da soyayya ta gaskiya ba bara gurbin soyayya ba kun san soyayya kala-kala ce akwai wanda ake zuwa wajen bokaye a sayo a ba da kuɗi ko a ba da wani abin kuɗi a sayo wanda shi boka gurinsa zai ayyana wani ɗan lokaci ko abu ku sani ba shekara ɗaya ko shekara biyu ko shekara biyar yadda za ka ji boka na cewa a dinga yi ana waya ma'ana a dinga zowa ana gaisawa saboda abun in an ga zai karewa a ƙara mai grand level wanda ta soyayya bokaye da malaman tsibbu wallahi lokaci gari ta kuma ga iyaye na su hajiya su sun sani sun san soyayyar da an yi kamar alashi juna ta tsakanin miji da mata amma ɗan wani lokaci soyayya ta dawo ƙiyayya yana faruwa ko bai faruwa to galibi irin wannan soyayya ba ta Allah ta ba soyayya Allah wadda daga Allah take ba ta yankewa wallahi sai kiyama wallahi sai kun ta kiyama kun shiga aljanna soyayyar nan nan amma mutane mun ki mu gasu ba abin da ke sa miji da mata su dawo abu guda wallahi sai da tsoron Allah shi ya ji tsoron Allah makura iya abin da yake iyawa ita ma ta ji tsoron Allah iya abin da take iyawa Allah ya ce wa man yatta ya ja'al lahu wa man yatta ya ja'al lahu makhraja wa yarzuqahu min haythu la yahtasib Allah ya ce wa man yatta duk wanda ya ji tsoron Allah cikin duka al'amuransa menene ji tsoron Allah a zamantakewar aure a bi hanyar da Allah ya ce a bi a aikata abin da Allah ya ce a aikata a bar abin da Allah ya ce a bari a zamantakewar aure to wannan shi ne ma'anar an ji tsoron Allah to sakamakon da zai biyo baya Allah zai kawo muku mahita ga duk kunci da damuwa in kun shiga sai Allah ya kawo muku mahita sai ku samu nutsuwa ke da mai gidanki ku samu kwanciyar hankali ina kira ga wannan amaryar ki lizimci wannan tsoron Allah kuma wannan karatun sautinsa ya shiga cikin kunnen mai gidanki ya ji tsoron Allah a zamantakewa ta da ke to Allah subhanahu wa ta'ala zai samun muku da natsuwa zai samun muku da soyayya zai samun muku da kwanciyar hankali zai ba ku ‘ya'ya natsatsu zai ba ku jikoki tsatsu zai ba ku dukiya ta halal zai azurta ku da nau'in arzikin da Allah kaɗai ya san wannan adabin arziki ta sanadiyyar mi kun sa tsoron Allah gaba wa man ta yaj'al lahu makhraja Allah zai kawo masa mafita hanya ta biyu daga cikin wayannan hanyoyi shine almawajjar ana so miji da mata su nuna ma junansu ƙauna ba soyayya ba mu yanzu abinda ke kashe mana aure soyayya ba ƙauna ba ita mawadda ba ta bari aure shi mutu in dai akwai mawadda aure mai mutuwa amma soyayya ita za ka sa aure ya mutu wayan ga da mu da kuwa gani madubin dubawanmu wayanda Allah ya azurta mu su suka yi zamantakewa da kakaninmu tun ana kurciya har aka tsufa har mai rabawa ta raba in ma ba a rabon ba ana tare in ka je ka gansu gwanin ban shawa zamantakewarsu saboda ne suna wa junansu ne mawadda ba soyayya ba mu yanzu soyayya ce muke yasa da an yi aure sai a samu matsala da an yi aure sai a zo a samu matsala akwai wata tsohuwa Allah ya jikanta da gafara kullun na je gidansu a lokacin tuna da rai ne iskota da mai gidanta zaune ka'ida ne ana zaune haka ake lissabar maga zaune wuri guda hajiya abin da ya kara shi ya yi itace in mm, alhaji ana ta ana dariya ana abin nan to mu ko yan soyayya ina zaman sai ka isko mai yanzu kowa na ta yana nan baran baran ana tula-tula can waya ga miji da mata kowa ya kwana da waya ga hannu ana wahala saboda abin da kike so ya yi miki ƙarya ce ba gaske ba ne wannan soyayya da mutum ga gani a fim da wasu wurare ba ta gaskiya ba ce ba gaskiya ba ne to saboda haka auren ba zai je ko ina ba amma abinda ake so tsakanin mata da miji a samu soyayya ta gaskiya ƙauna da tausai da kyakkyawar mu'amala waɗanda abubuwa guda uku ba da ke yan bagilin zauje ya kamata ga ma'aurata guda biyu an ba ba da lal mahabba su yi musanyar ƙauna ma'ana kina ƙaunata ina ƙaunarki kuma in nuna miki ƙaunar warrahama in nuna miki tausai ki nuna min tausayi haka ake so a samu musanyar kauna da tausayi kowa na tausan wani kowa na kaunar wani kowa na son wani kuma kowa na nuna wani son da kauna wa an da huma linul kan ana so a samu taushin zuciya a zakarkaninsu muji miji yana tausayawa mace mace tana tausayawa miji tana jin kansa tana masa rahaba tana nuna masu tausayi irin wannan shi ne sa'ure aure ya dore kuma soyayya tabbata kauna ta tabbata a daɗe ana yi sai gaskiya akwai wani mahaukaci mahaukaci ne kamar yanzu iya ya biyo wurin ga ya isko an taru ta kada yaro wajen gidansa sai ga haka da jito a daidai ana yi sai gaskiya gobe wasu ya dawo daidai wanda lokacin in ya taho zai ce ah idan mutanen nan da na kari jiya ya ce mashi a yi damar wa'azi dai na haka kowa ya wace ce ai ana da ana yi sai gaskiya ke ga wajen magana da ya kai in masallaci ya ganka zai to ɗaya haka cikin masallaci ya ganka yi rubi da kai sai ce to ya yi a da zai hana yi sai gaskiya sai ta ce gobe zai sake dawowa in ya ganga sahu na ɗaya jiya ya ganga sahu na uku da ja ah, kai mutum ya an kai jiya sahu na ɗaya na ganka yau na ganka na uku a da daɗe ana yi ta gaskiya sai shi wucewa ke ga ko da haukata gaskiya ce saboda haka abinda ake su yan uwa saboda Allah rayuwar nan ta aure ba rayuwa ce ta karya ba ba rayuwa ce ta yau ko gobe ba rayuwa ce da ake so ta dore har abada har aljanna saboda ka ana so a samu linar kalb taushin zuciya a wurin miji ba mai mai kaurin kaushin zuciya ba sannan wa husnul khulqi ana so a samu kyakkyawan ɗabi'a miji yana da kyawawan halaye mace tana da kyawawan halaye kada in ana waje ana nuna ma juna ni na kirki ne bayan ke zo gidan kuma sai ya zama na ba haka kike ba ni in nuna miki a waje na kirki ne bayan na zo gidan zamantakewar mu sai a samu matsala akwai wata mata bayan sai aure da miji tana biya ta a hankali sai ta gane yana shan wiwi wannan wiwi kun san harkar shaye-shayen nan jimawa aka yi ba ta gane mijin kina shaye-shaye ba shi ne matsalar shekaru aka yi kusan da ya ce mata maganin daji na ya sha tun yana ɓoye-ɓoye har ya kai cikin ɗakin ta ma yana ɗauko ta yana sha in ce magana ya ce ai buke na wani abu da aka ce ma buke maganin ciwon daji ta ce mai kashi kai na yadda amma cikin malamai wa kai da shi ni na da wannan niyyar da shi ya zo gidan na ya saurara mana in buke ta ce buke ta na yadda wallahi sai aka gayyato muka zo gidan tun ba mu shiga ba ni daɗa hanci na rikin wala ina jin warin wuyoyi muna fara ana fara magana aka ce a ɗauko sai gasa maka ce mai kai tsakaninka da Allah buɗe cewa koyo yake gaskiya magana wai kuma kadana ta yaya zai yi ya ne suka yi nai yana cikin wannan yanayin kuma yanzu bai iya bani kun ga da ya gaya masa gaskiya tun lokacin sai ta ci gaba da yi masa addu'a na kiriya Allah ya shirya shi sai a bari a huta to amma sai mi ƙarya da yaudara suka shigo sai aka samu matsala don haka wannan yana daga cikin hanyoyi na uku al-ihtiramu wa taqdirul al wato mutunta juna da girmama juna kowanne bangare babu yadda za a yi aure yayi kyau sai an samu mutunta juna sai ana girmama juna ana mutunta iyayen juna ana mutunta yan uwan juna shi da sa aure shi daure aure ba mace da ka dauko ba tana da iyaye tana da magabata tana da kawari jiya nake karanta wani hadisi ummuna khadija radiyallahu anha aka ce me manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi mata bayan rasuwarta na girmamawa da mutuntawa aka ce shi ne lokaci bayan lokaci yakan sai ragu ko tunkiya sai ya yanke yana raba ma 'yan uwanta danginta jama'a 'yan uwanta wa danginta saboda ni mutuntawa zuwa gare to mu yanzu a mu yanzu yin ga mutum na mutunta ƙawayen amarya ba ya aure ba hmm. da an yi aure sai ya fara zana miki waɗanda ba ya son alaƙa su waɗanda sun san sirrin shi sai ya zana miki iyayenki su ma babu mutuntawa sai ya fara sa kyamar iyayenki ya ce wai su mama wance sun samu ido su yi mutumin kirki kake sun su mama wance don me za su samu ka ido miro su da kai irin wayannan ababen su ne ke ja ma aure matsala da aita wahala ana ganin laifin juna saboda min babu mutunta juna babu mutunta yan uwan juna babu mutunta kawayen juna babu mutunta dangin juna to aure ko ba zai dore ba innal litira mutunta iyaye da mutunta juna yazidul mawadda yana ƙara soyayya wa yarfa manzilatul hayat yana ƙara darajar zamantakewar rayuwar aure wa yuqawwi rawabitul usra yana ƙarfafa ƙullutar wato famili, sai a kullum famili yana ƙarfafuwa ta sanadiyar aurenki da ke da wani sanadiyar aurenku yau ya sa zumunta mai ɗorewa ta tabbata a cikin famili abu na hudu daga cikin da hanyoyi Asabar ana son hankuri wata samu da kau da kai bainar ni tsakanin ma'aurata asabar wal afu hankuri da rangwame fi'anin nara alkhilafa suna bice wutar saɓani. duk auren da aka sa hankuri gaba ana yahe ma juna ɗan abu ya taso wanda ya yi ba daidai ba ke yahe masa ke kawo da kai to duk wata adawa wuta adawa da tsakaninku wannan wuta za ta mutu wai na sakina suna tabbatar da samun natsuwa wani sakira da tabbatuwar zamantakewar aure ta sanadiyar sa hankuri da yahuwa muku ɗan gundu ba yau waɗannan ababe guda biyu sun yi ƙaranci a cikinmu a yau muna da ƙarancin haƙuri a yau muna da ƙarancin yahuwa na ababen duk auren da aka yi sakaci ba a kulawa da waɗanda ababen to auren nan dole samu matsala saboda haka sai mun dawo dai hankurin nan wata rana akwai wata mata la'ala tana nan wurin ga suna yawan samun matsala da miji kullum ta kira ta ce malami a shawara sai ce ki yi hankuri ranar ta wace da kuka ta ce malam kullum ni kira ka kalmar guda ce na ce wallahi inda akwai kalmar ta yi wa kalmar da ya zan baki shawara da ita ranar sai take da ta ce mala na ce na'am mala na ga ranar hankuri nace ce alhamdulillah yau ga nasarori sun zo to duk zamantakewa abu biyu suna taimaka masa hankuri da yahuwa hankuri da yaye ma juna amma in ka ce su kulli miji lehi karami da lehi babba to tsakani da Allah babu sadda auren ku zina ko ina kullun za ku zauna cikin wahala da matsaloli tsakaninku abu na biyar husnul tawasul wal hiwar kyakkyawar sadarwa da kyakkyawar fahimtar juna ana so ki tsaya ki natsu ki kwantar da hankalinki duk abin da ya taso tsakaninki da miji ku fahimci juna idan kika fahimce shi ya fahimce ki to wannan zaman shi zai auren ya kyau kyakkyawar sadarwa kyakkyawar fahimta juna a fahimci juna ana so alfamu samu alhiwarul hade natsuwa wal kalamul hasan magana mai kyawu yusa'idu ala fahimil mashakil suna taimakawa wajen fahimtar walwala matsaloli wa halliha bi hikimatin da walwala matsala cikin hikima matukar ba zai aka fahimci juna ba to sai ku jima kuna ta wahala amma kun ga gano bakin zare akwai abubuwa daga tasowa a zamantakewar aure babu bukatar kowa ya shigo daga ke sai mijinki ku zauna kan teburin shawara ku fahimci juna ya fahimce ki ki fahimce ki? ki gane inda ya dosa ya gane inda ki dosa nan sai ku magance matsalar ku na ga wata mata aka yi musu taron dangi a wurinsu duk wani mai ji a waɗa familin su sai da haka ya ce shi duk wani wanda ke ji da waɗa a familin mijin sai a ya ce shi sai aka zo aka zauna aka cika katon falo sai wannan yariya ta ce assalamu alaikum ta ce wa alaikum salam aka ce wa alaikum salam ta ce baba ni ina da magana an ga ce me maganar ki ta ce wai yanzu baba duk taron gada an kai an taru ne akan matsala ta da ni da wani aka ce eh don da kun gyara matsala ku ce da shi da wanga taron tadara da ba muku shi ba ta ce to da Allah baba a ba malam dama shi addu'a a tashi a ba mu dama mu koma gida mu taimaka don sulon tukaru kun ji abin da ta ce uwayen da suka ce mijin kai ka je ce eh sai ce ina malawa na yi addu'a aka yi addu'a wa suka ce Allah muku albarka sai suka tashi an yi shekara ashirin tun daga ran nan ba ta sake zuwa gidan su ci ga abin da wane mata ba shi ko bai sake zuwa inda uwayenta ba ya kai karar shan an zauna na ko ba a zauna ba saboda ni ta fahimci wancan taron yoyo taro ne ɗaya na tona asiri a gama a sake wurin nan dangi cikin nan wani ya ji daɗi akwai wanda bai ba so a yi auren ba ya ji daɗi ga abin da cikin da ka kasuwa a tsakaninku amma wallahi idan mace da miji suka tsaya suka kwantar da hankalinsu suka fahimci juna kisan ga abin da yake so ga abin da baya so suka zauna sai a zauna lahiya ke da shi wannan ita ce hanya ta nawa a rama hanya ta biyar komu zai haka hanya ta shidda iyamu kullum zaujin bi akar ana son dukkanin ma'aurata guda biyu miji da mata kowa ya tsaya tsayin daka ya ga cewa ya bayar da haƙƙin ɗan uwansa tsakanin mata da miji kamar wani kamfani ne wanda an ka hada kowa ya bada abin da ake so ya bayar to sai a samar da riba da alkhairi mai yawa babu yadda za a yi kamfani ya iya ci gaba sai wayanda sun haka washi suna ba da goyon baya to haka zama aure yake aure baya kyawu ta ɓangaren mace ita kadai aure baya kyawu ta bangaren miji kadai sai an samu su duka kowa ya zo ya bayar da gudunmawarsa ta hanyar bayar da haƙoƙin juna inna ada'ar hukukin shari'a lalle bayar da haƙoƙi na shari'a addi ila da wamin mawadda yana kaiwa zuwa ga samun dawamar da soyayya wa baƙa'il usra mustaƙirra da wanzar da famili mai dogewa Allah ya ce wa min ayati an khalaqa lakum wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskuru ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله سبحانه وتعالى يا متامنا daga cikin nan da ke nuna akwai Allah shine ya sanya natsuwa da kwanciyar hankali a zamantakewar ma'aurata to shi yasa nan ya ambata muna bayar da haƙƙin juna kenan kamin bayar da haƙƙin juna akwai buƙatar kowa ya san haƙƙin akwai wata mata ta da gidansu zaure tana zaman zauranci babanta ya ce zai mata aure ta ce ita ba za ta yi da ai mata aure ba sai an gaya mata menene haƙoƙin da mijinta ke da shi a kanta kamin ta yi aure tana son ta san ita ta san haƙƙin da miji suke da shi ga miji amma yanzu ko daga sun shigo da haƙoƙi ke da shi da aka gaya mata haƙoƙin ta yi shiru ta ce to waɗanda haƙoƙi ko ina naka ya bayar sace shi in ban yi aure ba ni zamana ni bauta ma Allah shin Allah zai min azaba ta kame kanta ba ta aure ba ta yaye samuwar ɗiya da jikoki ita abinda suke tambaya shi in ta ce wurin Allah ta kama kan tana ibadarta akwai azaba da Allah zai masa in ba ta aure ba an ga ce ba wata azaba da Allah zai masa ce to shi ke na ya aure saboda ni bai iya tsaye da waɗannan haƙoƙi to kun ba mun ce yau wata ta yi koyi da wannan ba domin kilan ita yadda ta yi ƙaryan hali ta danna shawarta ta danna wasu abubuwa ke ba za ki iya ba to ke ga sun da ba za ki iya ba miye ba hita ta ki aure daga nan daɗa haƙoƙin da a cikin aure ke ƙoƙari kiyaye su shi ma mijin ya ƙoƙari ya kiyaye muna da wata matsala wani lokaci sai mace ta wake da to ai shi ma yana da haƙƙi na kasancewa yana daya ki, bai zama hujja ki daya haƙƙin aljanna ka fita shi ma yana yiwa aljanna ka fita to duk wanda ya ba da haƙƙi shi ne ya yi kusanci ga Allah shi ya yi girma a gurin Allah mu da hukin sarki abu na bakwai daga ci waɗannan hanyoyi shi ne al'ibada ana so ma'aurata su zama masu yawan ibada sai suna son zaman lahiya tsakaninsu su zama masu ibada mace ta zama mai ibada miji ya zama mai ibada wadda'a'u su zama masu addu'a ma'an gaba ɗai suna ibada suna addu'a suna ibada suna addu'a in suka rike ibada suna addu'a suka rike awaben nan guda biyu to Allah ko zai kawo musu zaman lahiya daga cikin ibadar akwai tsaye da sallah akwai addu'a tsakanin ma'aurata guda biyu wa du'a ne ta tajlibul baraka yin addu'a tsakanin ma'aurata suna yi majunan su addu'a yana ja samun albarka ƙarfin tuqawwir zawabidur rohiyya suna karwa zamantakewa ta ruhi zamantakewa ta ruhi tana ƙara samun haɓaka na takwas istilabu sabbi wal ihara ma'aurata su guji zagin juna su guji wulakanta juna su guji wulakanta juna daga cikin abin da mace ba ta so ka aure ta cikin mutunci ka ce za ka wulakanta ta la'alla ka kawo wata ko gara su haka wata bari ka tozarta ta ita kuma ta gara ta zauna cikin tozarci da wulakanci a harsawar ma gidanka abinda namiji baya so mace ta wulakanta shi ta tozarta shi ta dinga zaginsa tana matarsa wannan shi kuma zai sa zamantakewa ba za ta yi shawo ba innar kalimatul jariha kalmomi masu muni tusudul mawadda suna lalata zamantakewar aure wato tuaddi ila tafakkukil usra kuma yana kawo tarwatsewar family duk a tarwace na tara A ta'awar fi hayatil usra ana son taimakekeniya a cikin rayuwar zamantakewar aure kowa ya bada tashi gudummawa, kowa ya taimaka kada a san baraka yan uwa su taimaka kada a san baraka mabauta su taimaka kada a san baraka duk wanda ya ji inda matsala take ya ba da mawarsa, ka a samu matsala a ta'awun yi ƙawul muhabba wa yadda alul hayat aksar istikira yana sa a samu zaman lahiya na goma shi ne ta ila sulh gaugawa wajen yin sulhu ya haga rigima ta taki ko ƙura na son tashi tsakanin miji da mace a gaggauta ɗaukar mataki na yanzu. tun matsalar na mata girma ba inda kila lokacin da haka saɓani al-isra'u fi sulh ta ɗaurin mashakin. yin gaugawa wajen sulhu yana jawo samun magance matsala da wuri kar a bari sai abubuwa sun taru sun yawa yanzu akwai wani suru da nake ana je ina zaune kuma da ni amma dai wanda ke jagoranta sulhun yana zaune shi wanda yana zaune to dan uwan da a yi sulhu da shi ya ce shi hukuncin da ya yanki kawai auren na a shi <laughs> suna da yaya kusa uku kuna ji cin jama'a auren nan sun yi shekaru suna yi ga 'ya'ya sun samu haka ɗaya wani zauna ya ce shi na ganin iya fahimtar sa abin da ya kamata ɗaya a bar magana auren su ma'auratar suna ina da za a zo a yi musu wannan mummunan hukuncin ni dariya ɗaya ne sun ce to yayi kan haka an ga tashi amma ni na san wallahi tana kasana tun da sun ga zauna shekarun da suka hito duk abin da haka suna yi tsakanin su mutuwa a wurin wala ba karamar daga gare ba an zana abubuwa ya yi mata kaza ta yi mai kaza ya yi mata duk wannan mai wucewa ne in dai masu da miji an yi fiye da ki to muna addu'a Allah ya sanya albarka cikin wannan auren sanarwar da aka bai ita ce a kowace ta yadda kudinta ya an ta ta zo ta yi bayani na wurin agaji ta yi musu bayanin abin da ya ɓace na kudinta in su ne sai a mata abinta yan uwa iyaye mata ina addu'a gare ku Allah shi albarka kun tsakani da Allah kun ba mu haɗin kai duk da kasancewar kayan maganan mu ba su da ƙara amma muka yi 'yan dubaru Allah ya sa kuma aka ba da haɗin kai muna addu'a wannan auren Allah ya sanya mishi albarka Allah ya kawo zaman lafiya Allah ya sa albarka cikin wanga auren wayanda suka taso daga inda suka zo daga wurare masu nisa Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya kai su gidajen su lafiya kurakuran da muka ambata Allah ya yahe muna abinda muka faɗa daidai Allah ki ba mu ladarsa akwai ita jagorar wannan gayyata wato babba abuki amarya wadda ita yi wannan gayyata a cewa da Allah ta gayyace mu zo da Allah a zo wannan walima kuma muna mata addu'a Allah ya saka musu da alkhairi irin yadda aka ba da nasuwa aka saurara wuraren mu irin mu irin wannan wurin mu irin wannan walima sai dai hol amma mutkar ba irin hol ake ba da wahala mata su iya ba da su saurari karatu haka muna roƙon Allah ya sa abin da muka faɗi ya muna tasiri ya sa abubuwan da muka faɗa mai aiki da su mu da muke faɗa Allah ya sa mai aiki da su kada ya zama muna faɗa mutane ba mu aiki da su wannan auren Allah sa albarka zan gayyato ita uwar uwar tahiya da ta gayyato mu ta zo ta yi jawabin godiya a madadin ita amarya ko ita ko wakilinsu ya gayyato mutane ya kamata a zo a yi godiya a gode musu da haka in tana kusa ta zo ta yi godiya bisa ga gayyata da suka yi kuma jama'a suka amsa wannan gayyata a tana kusa eh. mun ban san kuna wurin nan ba shi ba san Tuwa na biya za a yi mu jiye kadan kara A a ce a a ina shehi. Malama ya. Ka a gida muke shehi. Eh. Allah ya bari. Malam ce yi shi. Malam Bala. Wallahi ah, alhamdulillah mun saurari jawabi na godiya daga ɗaya daga cikin ƙawaye ita amarya a daidai lokacin da muke karatu ga ɗaya daga cikin malamanmu amirul umma malam nasiru kabiru ya zo wannan wurin kuma sai allah ya ƙadarci lokaci ya riga ya ƙure amma dai da yake wani mace ba ta gida ta garai saboda haka ya yi mana addu'a da 'yan kalamu da zai iya ɗan ƙarawa sai ya haɗa mana da addu'a كرمك الله بسم الله الله يسلمك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بارك يا وسلم سلم sai mai malamin mu da kuma gina mu da abun mu wurin da duk da kira kana ta kowa sai muna addu'a Allah ta amshi wannan aikin ta shi mu wannan auren albarka ga Allah ta Allah ta bi Allah ta rufe rahama ga Allah sai ba mu ya karatu kuma karatu ya yi duk Allah ya fata alheri